ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله فتنة التفكير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال الإنسان كيف يكون هو كافر إذا متى يشي يا يا زي كذا شيء كافرين نعم وهو إنما كفر هذا الرجل tsiratan lillahi azza wa jal ya za a iya zama kafiri alhali ya kafirta wannan mutumin ne saboda kishi saboda ya ga irin abin da mutumin ke aikatawa na barna ya sa ya kafirta shi saboda kishi na Allah azza wa jal kulna innahu kafara sai mu ce innahu kafara lalle ya kafirta haisu takaza nafsahu musharri'an ma'a Allah ta inda ya kan shi, mai shari'a tare da Allah ya rikita shi mai shari'a yana halartawa yana haramtawa yana wajabtarwa yana mutabbatarwa hmm. wa haka ala hadha bil kufri kuma sannan ya yi hukunci ga wannan da kafirci ya kira wannan kafiri alhali bai kafirta ba wallahu ta'ala lam yukaffir alhali Allah ta'ala bai kafirta shi ba faja'ala nafsuhu niddan lillahi azza wa jalla sai wannan bawan Allah ya sanya kashi kishiya ga Allah azza wa jalla a wajen kafirtawa a min jihatin to wannan ta wani bangare kenan ya sanya kanshi kishiya ga Allah yana ja da Allah Allah ya ce wani musulmi ne shi kuma ya ce kafiri ne shi wa min jihatin ukhra ta wani bangare kuma daban kad yadbu ala qalbihi wa iyaz billah wato kad yadbu ala qalbi ta wani bangare akan toshe zuciyarsa ku gane ko tunda har yana kafirta mutane sai Allah ta'ala ya jarabe shi da kafirci sai mu ce shi ba kafiri bane amma Allah zai jarabe shi da da kafirci ta hanyar a hankali a hankali Allah ya toshe zuciyarsa ya cire masa ainihin imani har shi ma ya zama to kafiri kamar yadda ya kafirta wancan shi ma sai Allah ya jarabe shi da shi idan mutum ya zama su ɗabi'ar shi yana yawan aibanta mutane yana yawan kafirta mutane ya bi an da su to sai Allah ya jarabe shi da fasikanci da jirage shi da biri a da shi, sai ya zama kafiri daga baya a gari to wasu malamai sun ce wannan shi ne abinda hadisin ke nufi hadisin na nufin in ka ce wa ɗan uwanka ya kai kafiri to ɗaya daga cikin ku zai dawo kafirin in ma wanda ka ce wa kafiri ya kafirta ko kuma kai Allah ya jarabe ka da shi ka kafirta ba wai ana nufin kai tsaye ka kafirta ba yanzu mun gano na ku inda ya zama ɗabi'ar ka fitar da mutane na kuminci sai a jarabe ka kai ma ka fada cikin wasu halaye da suke wajen da kafirci na'am na'am wa takunu hayatu an yakfura billahi kufran sarihan wadihan yau sai zama to karshen sa shine ya kafirce wa Allah kafirci wanda yake a bayyane wanda yake wazin a asiri hmm. a gane ko al-mas'ala jidda wato mas'ala ta kafirtawa tana da hadari sosai ya kai dan uwa na'am وليس لنا أن Kafir من wa يكفره ba mu da iko mukafirta wanda Allah da manzon ba kafirta shi ba in Allah da manzon Allah ba kafirta ka ba kuskure ne mu bude baki mu ce wa mutum kafiri kama annahu laysa lana an nuharrima shay'an lam yuharrimu Allah wa rasul Kama yadda yake ba mu da iko mu haramta wani abu wanda Allah bai haramta ba da manzansa shi ma nan mun shiga gonan Allah mun mai da kanmu Allah mun mai da kanmu kishiyoyin Allah kafirci ya fito wala an nabiha shay'an lam yubihu Allah wa rasuluhu wala an nabiha ko kuma mu halatta wani abu wanda Allah bai halatta shi ba da manzansa wala nujibu shay'an lam yujibu Allah wa rasuluhu ko kuma mu wajabtar da wani abu wanda Allah bai wajabta ba da manzansa in abu Allah bai ce wajibi bane to haramun ne mu ce in muka yi haka to fa mun shiga gonar Allah subhanahu yau wani nan ne idan mutum ya kafarta kuma ya halarta kafirci nan ne ya tafi amma ya ta bai halarta ba to shi ne za a ce ne wani Allah ya tushe ne zuciya eh, to gani ba irin wayannan masu kafartawa wasu daga cikin suna halarta kafartawa ne da zarar sun halarta kaga sun shiga gonar Allah wanda yana shiga gonar Allah kuma ya rida amma idan mutum ya kafirta kawai yana wasa da abin ne bai halatta ba to wannan fasiki ne mai laifi ne ana ce mai tsoro ya fuskaci jarabawa wajen Allah sai mai hankali da bakin mu eh na'am annahu asmana wujin sani na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qul al haqq ka faɗi gaskiya qul hmm. fil amr mabani yin ala sukun ka faɗi gaskiya wane ne zai faɗi gaskiya an ta mafa'ilu hu da mirun musafin hadiru hu an ta alhaƙa makonan bindi masu hun birfata a zagara da afirin a arifin wajiba wato ka san wajibi a arifu wato ina sanin wajibi ina sanin wajibi sai na mu zare marfo'un bidan ma الظاهر على أخيه إن سلم ولين مثل أنا وفائله ضمير مستثمر ضميره أنا الواجب مقول به منصوب للفتى الظاهر على أخيه نعم هل تمسن السباحة؟ شركنا كذا تحيو هل حرف الاستفهام تحسن فعل مضارع مفهوم بالضمة الظاهر على أخيه كان كذا وين بجبتها أنت وفائله ضمير متزل تقديره أنت السباحة مفعول به منصوب للفتى الظاهرة على آخره تحب الوطن منا سان قسم نحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وفائله ضمير مستدل وجوبا كده هو هنا جماعه وجوبا ليه بقى وتقديره أنت a takadiru na hannu shi wannan nanu ji burebo wa takadiru na hannu da anta da na hannu duk wujuban wai ka annal mu'min ka annal mu'mina la yusrifu wato wai ai a ta'ajjab wai izo fi al-amr bi ma'ana a ta'ajjab hmm. ina mamaki kenan aidan kalin guna wa fa'iluhu damirun mutazziruhu ana ka anna حرف النسب والتشبيه المؤمن اسمه كأن منصوب بالفتى الظاهرة على آخره لا حرف نفي يدرك فعل مضارع مفهوم بضمة الظاهرة على آخره وفائله ضميره وفائله ضمير متصل وجوء جوازا ضميره هو العاقبة مفعول به منصوب من سامو اسمه أن هنا خبر أن لا يدرك العجبة لنا والجملة الفعلية في محل رد خبرك أن إيه؟ صناع الجميل صناع الجميل أي إثناء الجميل إثناء آه. صناع وأن اسمه في الأمر تقديره إثناء في الأمر اسمه في الأمر آه، بمعنى إثناء وفائله ضمير مسدد تقديره أنت الجميل مقول به مرزوب نعم نعم سعيا في الخير سعيا في الخير كي يقاواش في الخير ولن سعيا لنا اسم في الامر واتو مصدر نائب عن فعل الامر مصدر نائب عن فعل الامر غديره اسعى اسعى اغانبه نعم وفاعله انت في حرف الجر الخير ثم مجرور به alaikum salam da anta da ana da nahanu da anta mujuban wannan kuma huwa jawazan huwa da hiya su kaɗai ne kawai jawazan huwa hiya a su a su a su a su a su a su بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل الصلاة باب مستحبان صلاة وأما فضائل الصلاة أما مستحبان صلاة أسرتا وما متارد لمن نعم ya jirgi a nan wajen asirtawar mamu tare da liman ana nufin idan liman na karatu a ɓoye kai ma kuka asirta an gane ku? na'am wata duwilin karatu fi sauyi wa da kuma tsawaita karatu a cikin sallar asuba da azahar wata kasirul qira'ati fil asr wal maghrib da gajarta karatu cikin sallar la'asar da magariba na'am wata wasuquha fil isha da yin tsaka tsaki shi ba dogo ba shi ba gajere ba a cikin sallar isha'i na'am wata tasbihu fil ruku da yin tasbihi a cikin ruku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a cikin ruku wa du'a fi sujud da yin addu'a a cikin wajen bai kawo tasbihi cikin ba shin malam na nufin cewa ba a tasbi a cikin sujada ba su bahanar biyar a'ala amma ana wajen zai malam ya kawo wata zai da ku. ya kamata ya ce wata da ku, 'Yi wasu judi ko sai ya zama to a cikin ruku'u su da biyar aziz a cikin sujada su da biyar a'ala kawai sai malam ya ce wadda a ofin judi. da yin addu'a a cikin sujada kai ka ce babu wani tasbihi a cikin ruku'u zai addu'a kawai cikin sujada an gani ku Na. na wal qunut da yin al qunuti shi ba a maliki malikiya yin qunuti mustahabi ne an gano ne ko hmm. amma a mazhaba na imam ahmad yin qunuti bid'a ne wanda dukkan su manyan malamai ne imam malik ya ga mazhaban shi ahmad bin hanbal ga mazhaban shi ne a gani to kowanne ya kawo hujja irin nashi amma hujjan da ya fi shi shine hujjan imamu ahmad eh, imam ahli sunna hmm. an da jona saboda hadisin da ya tabbata da aka tambayi wani sahabi cewa kai sallah bayan abubakar kai sallah bayan abubakar a kai sallah bayan manzo sallah da sallah kai sallah bayan abubakar kai sallah bayan umar kai sallah bayan usman kai sallah bayan aliyu shin sun kasance suna yin kuluti a cikin sallah azba ya ce ai bunayya muhdar ya ce kai dana wannan abu ne fararre babu shida kafin mutumin da ya yi sallah bayan annabi shekara shekaru bayan annabi ya rasu ya zo ya yi bayan abubakar ya yi bayan kula fawar shirin duka aka ce mai shirin sun kasance suna kulu da cikin azuba ya ce ya kai ɗana wannan abu ne zai ba shi da asali kaga a shekiya na ka ba wannan ya yi sai zama dalili ta gane cewa da cikin sallar azuba ba shi da asali a gani to amma idan mutum yana yin sallar shi ya ɓaci da idan mutum yana yin sallar shi tana nan an gane ku ya yi ishtihadi ne mutum ya yi ishtihadi ya yi kuskure ba a sanya shi daga cikin wanda za a ɓata mai sallafa abin da ya kama da wannan Allahu a'lam na'am wal julus bi aliyatika al yusra da zama da gefen ka na hagu asalin ya shine zuwa wato zama da duwawun ka na hagu shine ma'ana ka zauna da cika. na gefen hagu ka zauna da shi na'am suwa wajen wannan zaman shine kawai mustahabi a dukkan zaman guda biyu zaman farko da zama na ƙarshe amma a fahimta na imamu ahmad da imamu shafi akwai zama kashi biyu zaman farko shine mutum zai yi zama na wannan ya sunan shi a al-iftirash ko zama na biyu mutum zai tawarruk wanne ne iftirash mutum ya zauna kan gaban shi idan mutum ya zauna kan gaba kaban hagu ya kafa na dama sannan shi kuma wannan tawarruf shi ne ya zauna kan duwawun shi an gane to su da imam Muhammad sun bambanta saboda hadisai sun bambanta manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin zaman sa kenan a raka'a biyu farko yana iftirash raka'a biyu karshe yana tawarruf ko bai jona ko to su kuma malikiya sun zafi iftirash a sun zafi tawarruf mazaban imam ahmad sun zafi iftirash a wani kauli kuma imam ahmad ya yi irin wannan tafsilatin da muka yi bayani akai wanda shi ne sadi Allahu a'lam da wuya hannunsa akan cinyoyinsa na'am wa man la ya'rif fara'id duk wanda bai san farillan sallah ba salah da sunnonin sallah da farillan alwala wa sunanu da sunnonin alwala fa salatu batila sallah ta batacciya ce intahat fada'il as-salah sallah sun bashi a san tsari yana duk wanda bai san wannan ba kuma yadda malamin nuna sallan shi ya bashi amma kuma da nake ce wato sallar shi na faci ne idan ya zama to bai tambayi malamai ba amma in ya zama to malamai ya tambayi malamai sun koya mai sun nuna mai siffar sallah sun karanta da shi yadda ake yin sallah ya yi sallah ɗin amma bai san farilla ba bai san suna da sun shirya iya sallah kuma ya karɓo sifa daga wajen malamai bai iziya ya ce sallah ta yi mun ga za su iziya cewa sallah ta yi idan ya karɓo sifa ne daga wajen wa daga wajen malamai wannan shi ne ya kan eh. hujjoji irin nashi amma hadisan da aka dogara da shi hadisan malamai su yi ma a kan su inganta ba ya kuma su da da da muke magana hadisai da aka kawo ba inganta ba. kamar da yau an kawo kowa zai kawo dalili ai ba yanzu malamin fikiwa ce ya gina hukunci da ka malaman fiƙi kowanne yana kawo dalili a akan abin da yake dai hukunci ya zamanto in ma ya zama hadisi sahihi ne amma gairu sahih hadisi ya inganta amma baya nuni akan wannan abu ko hadisin da ibi ne bai ma inganta ba ko ya zama to babu hadisi an yi amfani da ishtihadi ne a gani amma bai yiwuwa ga malamin fiƙi kwata-kwata a ce wai gina hukunci akan tsarrai a dole akwai ka'idoji da malaman fiƙi ke tafiya kan shi eh. a wai ƙasƙasa ya yi cikin da magana faɗa ya zama sauyi hungarin fari an taɓa hujja da abin da ya inganta amma bai fito fili ya zama dalili a kan wannan ba shi ne sauyi hungarin fari Thank eh. you. لما تيجي تبي تشوا ما أي من أي فريق هنا هذا فريق ترى بس لا تسمع يبقى هذا الزلمة ولا يبقى هذا الزلمة هنا هاي بري أبي فصل عن عن قرية في دون كشف في زمان ما هي وما إذا تسمعوا أن الحوار هذا تجسوا كل دواعي عندك أنت تقول لي ما زال تقول أي دواعي والدواعي ai sun ce dole ne ba zan ma jara su mutane ta fiye ta hanyar karatu za ka yi abu a gari amma za a malike ma a ce mustahabi to mustahabi na ki mu tafura mu sai nuna kai mustahabai da yawa ba su ba kai ba ai ba zama tsaya ba littafin zan samu shi da kawai duniya na san da shi shi shi duk ba kawai kuma ba kuma kawai da ya saka wani duka so ka saka wani bita daga na kawai da rikici zai wace gari akwai karatu yanzu za mu sa lissafi ba wai kuma yin bane to suna yi saboda kai saboda kai da kake ba ka yi zuwa kamar shi haka a wasu zama gudun shi ita kan bi malami zai gaya ma cewa musu hajji amma su suna faɗa ne da wanda suke ganin cewa ka ce kai din nan ba za ka yi ba saboda ba hadisi ba ka kama ka duba masallatai yanzu nawa ke ya ya saba wa malik sai hana mutum na ba gudu na yanzu a kawai babu inda ba a yi ita yau kai wannan fitinan ne yayi. shi wannan fitinan ne kuma shi yana da wani ajanda ne da ke so cimma kuma akwai malamin da yake yake goyon baya kamar ya mai da abin siyasa ne na sahu a cikin sallah da ya yi hukunci can. Tabbatar suna ce mana. Eh. Mutum yana sallah bayan kudaye tsawo bayan su suna shi yi. Hato inda ya zama to baya yi ya mai da abin ya zama ka'idar shi ba za mu ce sallah ta yi ba inda malamai sun ce inda mutum da gangan yake barin abin wannan sallah za ta iya bace inda yana bari tunda ya girgira wani biriya ne manzo Allah ya shi kuma da gangan yake ta bari zai iya janyo matsala ta sallah din shi wancan da ce idan malamai suka fata musallah da san farin labarin sun suna musamman musulmi yanzu idan wani abu ya same shi da sallah zai san cewa wannan wajibi bane ba a to ai yana tambayar malamai suna gaya mai abu in kai kaza kaza kaza za ka yi kai duk ya tambayi malamai sun gaya mai eh, eh. wannan maganganun na mai kawai da na mai iya da na na shi mai biya na magana idan ya binciki sifan sallah kan wurin malami misali mm. to idan ya zama bai bincikan ba misali saboda mafi yawan mutane ai ba sa bincikan misali to ya sallar su kenan ba su san farilla ba sun ya zama yana kallon yadda malaman suke yi kamar ya tambaya ne ya ga sallah kaza raka da ake yi ya ta kallon yadda malami ke yi sai ya bi shi shi bai san ba zai yi bambancewa ba yanzu ba zai iya sallah azhar raka hudu ba a yanzu ba zai iya sallah azhar a koye ba Ba ya gana zama zaman tafiya ba kuma ya yi bincika ya gani zaman tafiya ga yadda ake kuma ya iya faɗa zai ya irin wannan wani ya iya wasu kenan sai ya gane bai sallah shi ta yi ba

farillan alwala guda bakwai ne an niyya niyya dai farilla ne na'am wa ghaslul wajh wanke fuska ma farilla ne na'am wa ghaslul yadayn ila al-mirfaqayn da wanke hannuwa zuwa gwiwan hannu farilla ne na'am wa masu ra's da shafan kai farilla ne na'am wa ghaslul rijlayn ila al-ka'bayn da wanke kafafuwa zuwa idan sawu na'am wa dalk da ciccudawa al-fawd da gaggautawa na'am usulun wa sunanuhu Sun rasul ladaini ila alqu'ain wasu hannuwa zuwa ko zuwa wuyan hannu yayin shiga cikin alwalan imana yayin fara alwalan na wal madmada kuskuren baki ma suna ne inda malik walistin shaq Shaƙa ruwa ma suna ne inda malik walistin shaq fiyacewa ma suna ne inda malik khilafan li ahmad hmm. a wajen imam ahmad kuskuren baki da shaƙawa da fiyacewa duk sunna da duk musa'a duka wajibi ne hmm. wa raddu wasfi ra'as da dawo da shafin kai sunna ne wasu ne da shafan kunnuwa nan wasjidil ma'i kuma? da kuma sabunta ruwa domin kunnuwa idan mutum ya shafi kai to kunne zai yi sabon ruwa zai shafi kunne da shi kada ya shafi kunne da ragowar ruwan shafan kai a mu malkiya wannan sabunta sabanta ruwa domin shafan kai sunna ne a nan wani ko amma kuma sun yarda cewa idan mutum ya shafi kai ragowar ruwan da ya shafi kai zai shafi kunne a wani ba matsala amma ya bar sunna ne ku wa tartibu bainal fara'id da jerantawa tsakanin farillai kamar ya jerantawa daga niyya sai ne wanda fuska daga wanda fuska sai hannu daga hannu zai shafan kai daga shafan kai sai kafa mutum ya tafiyar da alwala kan wannan tsarin shi ne tartibi tsakanin farillai to wannan sunna ne ba dole bane idan ga mutum zai sun kuye ba ya fara daga amma ya yi niyya sai ya sama da kafa ya taho ya taho ya taho ya taho har zuwa ina har zuwa wani wanke hannu suka idan mutum ya yi wannan ya bar tasiri amma alwala ya yi eh. na? na kuma zai tsoron jeran damar kawai ko ne ta yi eh ba na zai zuwa zai na kawai saboda shi kawai ko ina ya wanke eh. E ban yi da An mutum ya yi kuyi alwala ya yi. inda mutum ya zama ya yi niyyar alwala Ba ya ɓata mishi alwala. Ba wanda ya ɓata mishi alwala na. Wanda ya shakka game da samu da ya sa. Eh, an kwaro mai najasa amma yana shakka ba ruwa ba an kwaro mai najasa yana shakka da najasa ya sami shi ko da sami shi ba amma ya tabbatar da ya same wannan amma ya taba kayan shi ko bai taba kayan shi ba kawai wurin da yake tunanin cewa an kwaro yana ganin kamar ya sama kama ya ɗibi ruwa kawai ya yi ba kawai da gaba da hankali wannan kuma da biyu wani abu ne ya same shi tabbar kashi na ana ganin ruwa nan ga ruwa nan tabbar amma da ya same kuma da ya same ba ya yi kawai shi gaba da harkar ya ɗauka mai sarki ne. Mm, wajen ibada sai akwai sharaɗin misali akwai ikilasi akwai kuma koyi da manzon Allah. Mm. don shi yadda a jikin suka zo suka nuna ana yin alwala zai bi tartibin da aka ce. sai zai sai ya juya shi ya ɗauko daga can kasa ya cika sharaɗin ba in to yanzu mutum ya yi sallah ya saki hannu ya yi koyi da maza Allah a kamun sallah shine akwai mutum mutaba na wajen to ya sallar shi to ji zuwa na'am alashmaru bismillahir rahmanir rahim <laughs> wa taratan yakhtalidu bi nafsihi Eh, in ka fito wannan kace zaka yi wannan ka'idar zaka yi amma abubuwa da yawa zaka lalata shi to shi ne <laughs> na'am wata ratan ya kalli bi najisi wato wani lokaci wato ruwa yana cakuɗa da najasa sai ta gayyar bi sai najasan ya wato ya canza ruwan na'am alma'u najisun la yasihu min al to wannan ruwa yasa ne ba alwala ba ya inganta gare shi kuma ne yayi shin da najasa ya shiga cikinsa ya cakuda da shi ya canza mai launi ko ɗanɗano ko wayo to wannan ruwa ya zama to najasa baya inganta yin alwala da shi ya zama habis wa illan mai tagayyar bi idan ko bai canza da shi ba najasa ya shiga cikin ruwan yaro ya yi fitsari a cikin bokiti ko bokitin na akwai ruwa a cikinsa ruwa mai yawa amma launin ruwan bai canza ba ɗanɗano bai canza ba wari bai canza ba ko ya yi fitsari a cikin tanki tanki da ake ribar ruwa na alwala tankin kusan ya kusan cika ya yaro ya fitsari a ciki to gashi nan gashi an tabbatar ya yi fitsarin amma launi bai canza ba ɗan tsaro bai canza ba warin bai canza ba to yanzu yaya wannan ruwa ɗin idan bai canza da shi ba na fa in kana mau qalil idan ruwa ya zama tobe da yawa kamar ruwa ɗan kaɗan ne sannan shi kan jirage ma kaɗan ne kuri al-wudu ne an karhanta alwala gare shi alal mashhuri ga zance wanda ya shahara ku fahimci ku ya zama to ruwan kaɗan ne da ya zama kaɗan to an karhanta yin alwala da shi tunda launin bai canza ba ɗan ɗaro bai canza ba kanan wari kenan idan ruwan bai yawa ne ba za a yi alwala da shi eh, wata ya ce alal mashhur hmm. idan ya ce mashhur akwai mukabilu, akwai kishiyar mashhur ishe mutu ya ce ko da ruwan kaɗan ne sai ya zama to misali yaro ya yi fitsari a ciki amma ruwan bai canza ba to za ka amfani da shi shi ne mukabilu eh kishiyan mutu ɗin an gane ku? Hmm. Hmm, insha Allah zikra me fara to <laughs>

ayi baki نعم عليجية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني بابنا تقص na'am fi shay'in min masailin nikahi wa talaq wato game da wani abu na matsalolin aure da kuma saki na'am amma nikah amma shi aure fa ma'anahu fil lugha ma'anar shi a cikin lugar larabci dukhul shay'in fi shay shigan wani abu cikin wani abu shine ma'anar aure a luga shigan wani abu cikin wani abu na'am yuqalu laka hatta hasatu akfafa ibli ana cewa tsakuwa ya auri tsakuwa ya auri kofatar rakumi ai rakuwa ya shige cikin kobar da rakumi yake nufi wani kahan nau'in al'ayin sannan bacci ya auri ido ai bacci ya shige cikin ido shine manufa wafi shara to a cikin istilahi na malaman bidiyo a shari'ance mai ma'anar annika na'am hakikatun fil aqdi wato hakika ne ga kullu aure majazun fil wat amma majazi ne game da saduwa me ake nufi da wannan ibara eh shi aure hakika ne تقول أولي مجازي لي تسادوا غير لي ها أشير ما كانت سبيل الله مجازا في في الوضع أولا يا أنتم من جنازة حقيقة في الأكد مجاز في الوضع ina zuwa fito mu da shi fili ne sosai yadda zai zama to an fahimci abin da ake nufi da kyau malam zai bayani a wajen saduwa hmm. ka kama hanya ne ka kama hanya da bayani wajen waɗanne magana wannan magana da ka sani a cikin balaga a gani to abinda malamai ke nufi a nan wato cewa aure yana ce nika wato kulla auren shine nika din kawai hmm. in an kulla auren ko da za shekara hamsin ba a sadu ba matar shi ce a gani ga hakika kulla auren da za a kulla aure ta ce ita ba tafi auren a matsayin ba ta saduwa da juna kawai matar shi ce bai saduwa da ita su zauna haka har mutuwa matar shi ce wannan kulla auren shine kawai shine nika ga hakika saduwan majaz ne saduwan ba shine hakikanin aure ba a shari'a dalilin sa in ka ce saduwan shine aure karuwai aure ce kenan eh karuwai ba suna saduwan ba in ka ce aure hakika ne ga saduwa to karuwai aure suke yi ko ba ka ba zaɓin amma da zarar an kula aure ga mace shi ke nan ce masa shi ai ai aure ko da misali ya sa wazo da ya aure ta yana can yana karatu yana can saudiya yana karatu tana da shekara uku zai dawo ya mai matsayin ta ba saduwa da karnu ko mai zo Baka aure a wajen malaman fiƙi nan wani suka ce haƙiƙa ne fil akali haƙiƙi hmm, ne game da kulla aure da zara an kulla aure to aure ya tabbata ga haƙiƙa majazin ne fil waɗai da abin da ya shafi saduwa majazin ne ba shine ne ba an gano wannan in ka ce shine ne kana nufin kenan karuwai da 'yan matan da suke yawo suna bin maza sun yi aure kenan hmm? to shine ta'arifin da malam yi kan ainihin aure na eh wannan saduwar da aka yi kawai shirme ne kawai wannan shirme ne aka yi kawai da rai hmm. bi a shi sa ibn majishon daga cikin malikiya ya nuna cewa don mutum ya tsaki mace ya daɗe suna ta shirme tare da wata mace sai kuma daga baya sai wata ran sai ga yarta yana so ya ce wannan wannan wata ce ya tashi to ya za a yi ne shi ne sai biya masa aikin hajji sai ce yana son ya aure yar auren shi kenan yanzu wannan za a yi wannan ce wata su yi wasa ne na shirme saɓan Allah ne wannan ne da gaskiya yanzu ake yi so a yi ya halatta sai dai a zuriya akwai ɗan abin kunya kunya ko an gama ta bangaza an gama ta aza da uwa an koma kuma ana so a yi abu na gaske da biya ko uwa ta daga kawo ziyara wajen biyarta na matan gani eh. eh ya zama na shi ma za ka wani ai wani bai da kunya na. Ta ce ko ɗan malikiyar ne wannan ibn malikiyar ba malikiyar ne sai na da kafu in ba su yi magana malamin su ba ai shi babban malami na cikin mazawa malikiya eh na na da ba wuce labarai wani na mata na da na fi na da na lafiya. na uzbillah, na Ko na tana da wani na uzuri ta yi hamasa a matsalar wuzi wai ya kama ta kama ainihin mijinta na saduwa da mahaifiyarta saboda damuwa ta kashe shi to kai a tsari da za ka kashe wani mata bi gaskiya ba zan kashe ta ba kashe tana da uzuri kawai gayan abin da zan iya kawai zan daure yanayin da ke ta wallahi saboda abin ta'addanci ya yi yawa mahaifiya mahaifiya mahaifiyar matan da a wani gari ke da ya da wani gari ya auri ya rinji a wani ba ka bane wannan na hakika ne kawai irin kawai na nashi ne kawai yana sha'awar mahaifiyar da yana sabuwa da ita Allah shi kiyaye mutane ba suna Allah da ba dan Allah bai tausayi bane wallahi da Allah ya halaka da mutane da yawa qala ba'du to wasu malamai sun ce Kala malik to imam malik ya ce an nikahu mustahabbu malik ya ce asalin aure mustahabbi ne shi na'am wa ikhtalifa fihi fi zamanina hada amma an yi sabani game da aure a zamanin mu wannan shi ma za a ce mustahabbi ne a wannan zamanin shi ana maganar zamanin da bibiya ba wannan zamani ba wanda al'amura sun ƙara lalacewa wanda zalace-zalace suke yawa to an yi saɓani a zamaninmu wannan ji mai ba fa qala ba'du sai wasu tashin malamai ka ce tarkuhu wal ishtighal Yin ibada makhafata wato wata ke wai barin aure da shagaltuwa da ibada tsoron adabin qiyam bi huquqi zauja. wato tsoron adabin qiyam bi huquqi zawja tsoron rashin tsayuwa da haƙƙin mace kuma shi haƙƙin mace na da girma idan mutum ya aure ya tsayi da ta na ciyarwa na tufatarwa na kulawa da lafiyar na kulawa da kaza wajibi ne to idan mutum ya san cewa zai yi auren amma ba zai kula da wannan haƙƙi ba kare ya aure kawai kuma a wannan zamanin ya zama to mutum ba zai kula da haƙƙin mace ba to ya bar auren in ji mai ziya barin auren da shagaltuwa da ibada saboda tsoron ba zai tsayu da haƙƙin aure ba shi ya fi in a nan wajen misali don ku san haƙƙin auren na da girma amma wasu da yawa auren suke amma suna wulaƙanta haƙƙin auren eh? yanzu idan abubuwa biyu suka haɗu misali yana da ƙarfin shi akwai zai ba yi da halin yin auren sai samu eh, wata zai iya buge-buge haka misali ya samu abubuwan da za a ci kuɗin ne to irin wannan yaƙi zai sanar da ita ni gaskiya ina son aure ki amma gaskiya ban da ƙarfin da zai iya ɗaukar nauyin da yawa za ki iya haƙuri da abin da zai samu in ta yarda shi kenan an gane ku na'am ba a zo wasu malaman sun ce a zo ji afdal Ka yin auren shi A haka din hmm. ko da mutum ba zai iya tsayuwa da haƙƙin mace ba an gane ku yin auren shi yasa don kar ya fada cikin zina an gane da ainihin mutum saboda tsoron ba zai kula da haƙƙin mace ba zai iya aure amma yanzu yana ta zina ta zina shi na ya ba cikin na ba ba ba nan kuma ba ka ba to yanzu ya a yi ka ce gara a yi auren a yi ta buga buga eh. wajtahidu fil halal to a cikin wani aure hmm. a har ya dage da neman halal a gani ana buga buga ya dage ta neman halal gwargwadon ikonsa na'am fa in lam yajid fal mutashabih idan bai samu halal ba sai nemi shubha ku gane ko ya buga ya buga ya buga yana neman halal bai samu ba amma sai ga wannan dukiya wanda akwai ɗan shuba-shuba a cikinsa kawai ya karbe kawai je ya yi cefane da shi kuma zuwa to a nan wajen yaya wannan fatawa na mai biya ta yi mutum ya dace da neman halal din bai samu halal bai da rushuwa kawai ya fi alƙairi gare shi da ya fada cikin zina wannan ya yi amfani da wata ƙa'ida ne in za ta zama masu mafasi kun jima a kafuwa ƙa'ida ce usuliya idan barna suka yi gumurzu suka haɗu yanzu ba makawa sai an yi guda ɗaya dole ne sai ka faɗa ɗaya in ma mutum ya faɗa zina ko ya faɗa shubaha an bi ka a guje ga wuta ga ruwa kuma lalle ka ana so a kama ka a kashe ni amma ga wuta ga ruwa wanne za ka faɗa sai mutum ya faɗa ruwa in kai sa'a in ka faɗa ruwan nan wani zai faɗa ya ciro ka in ma ka mutu ba za ka mutu a wulakance ba amma ka fada wuta ba mai ciro ka sannan za ka mutu a wulaɗace za ka kode su misali kuma jona to irin wannan mutum ya dage da neman halal in bai samu mafal shafe. kamar wa ƙa'a fil shubhati wa ƙa'a haram kan ra'iyar an haula jima yushiku an yarta a fi duk wanda ya fada cikin ha an ce wa ƙa'a haram ya fada cikin haram shi ana nufin ya riga ya yi haramun ne sai da ce la an kawo shi ne da sigan maji saboda idan mutum ya ci gaba da yi zai fada cikin haram amma a yanzu ba bai fada haram ba sai annabi ya buga mana misali da wannan shi kan ra'i yar'a haula zima kaman mai kiwo ne yana kiwo a gefen shinge ku an yarta fi ya kusa ya fada cikin yayi kiwo kaga mutum da yake kiwo gefen shinge ai bai shiga cikin asalin gonan ba tunda bai shiga ba yayi banna kenan bai banna ba yana cin ciyayi da ke gefen shinge ne sai ya gama cinye wannan ciyayin to zai iya fadawa cikin asalin gonar to bai hada ba yanzu to mutum ya zage da neman halal in bai samu ba sai ya nemi shubaha na kuma ya taro kun Allah kafin ya gama cinye ciyayin da ke gefen shinge Allah ya kawo na halal din ba shi kenan ba <laughs> shi ne yadda al'amarin ke tafiya to kaga wannan ba karamin ilimi ma da yanzu ba nan ba mara ya nuna mana ka'ida na ilimi idan mutum ya ga barna guda biyu sai duba mai sauki ya aikata shi na eh kamar man qala la ilaha illallah dakhala aljanna dakhala tibra azun na fi rasul wata mata ta shiga wuta saboda magi shi haka shiga wuta kuma sai kuma har an yi hisabi an shiga wuta an ba shiga ba wanda in kibaru ma sai kulu

sai dai ina iya ya kokari don gaskiya ba da shi amma gaskiya ina son aure kin yarda da ni da ke za mu dan yi kokarin ciyar da gida ta ita shike nan ya buga ta buga ya kuma tashabi ne ba ba da tafiya kauye ba ai akwai hanyoyin neman kuɗi da yawa ya za a? wata mata wallahi wata mata tana zaune a gida take samun kuɗi har ta gina gida wallahi duk sana'a ta gida yake matar tana siyar da irin kayan irin kayan cikin ɗin nan da kuma yaranta ƙanana ne amma tana da 'yan uwa tana da wani tsari wanda duk wani abin da ya shafi a kai mawa ne shi yake yi ko kuma jibi ta gida ya zo su biya in za ki biya tana sai da kayan da kaka a cikin gidan gidan su ka lokacin ɗaki ka zaɓa abin da kake so daga mata tana zuwa har ɗakin da su yi ciniki sannan ita kuma tana aikawa ƙanin ta ɗin nan ya kai ma wani masu siya to da haka wallahi tana da motanta tana da gidan talabiyya ta gina ba tare da ta karɓar ƙauye ba amma kuma ba mu kasuwanci kuma siyowa yan uwanta ke zuwa su can su siyo su kawo mata gida ba ta wani harka tana gida take komai nata wala kana sharikin ne a bisa mutunci wannan kuma kafin kai karfin ba ya hankali yanki karfi na? Para não ficou matando. sun fahimci yadda mazan suke yi zai gama shiga zuwa su tana ta wannan rijirin gwada da ta cire kaya galiban sata suke yi ko kuma da sai da sai da sun sun mutum daga sata sai da sata zai sata ko ba ya gagara to matan galiban irin wannan abin da suke daga nan suke da mu za su je kasuwa ta yi siyayyar ba tare da wasa ba ba a dariya kawai nawa ta siyarwa ga yamun da siya kaza da ba abin ta to ba ta ke yi ba sai ga ana wasa da dariya har abin ya kai ga zinace ce sai ga miyagun abubuwa a gani to yake mazan su ma lalatattu ne wala zai ga an da ta kuɗi mai yawa ta hanyar sakin jiki ga mace eh mata suna so su yi wasa da mai shago in kana da provision ta zama abokin abokin mata sai ga mata aure tana ma wani da gwada tana da inda ka da kai ne za ka sha mamaki ka ga mace da mutuncin ta zasu tara rangwada ga gaban wani namiji to a hankali a hankali in ya saki shi ta bai sata in ma ba saka ba sai kawai ta rubuta ce wannan bire da wallahi na dauka ba zan wallahi ba zan biya ba ko wala zai biya ki in ce wallahi ba za biya ba kuma wallahi ba za biya ba da shago ba da kuma da ba a nan ai da ni na ga mamaki da ga matan aure kaga da suke wasa da mai shago har ma mutum mahaukaci ya saki matar shi waye ta jauje mai shago sai da hankali wallahi matan aure ga sanan masu mutunci kaga yadda suke da mai shago da na karbo mai shagon ba wani kyakkyawa ba ne su ba wani bashi ne yin burin ba burin su zai sata ko kuma su cuce shi ka kana nan kai miji ya ji jiyo mana biredi kana kwanci ka bar ka ta zama banza ga sanan shi kanshi ya ɗauki baka da mutunci ya wasa da matarka ya san matarka ai matan wani sai ruwa nan da zai kaza Allah ya sauke subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik